matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani rahoto ne akan yadda rashin kyawun hanya a Najeriya yake lakume rayuka a ƙasar. Batun rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya na ci gaba da zama babban ƙalubale. Lamarin da ke sanadiyar haddasa hatsarin ababen hawa da kuma lakume rayuka masu dimbin yawa a ƙasar. Wakilinmu Mustapha nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto akan haka. Matsalar rashin kyawun hanyoyin mota na ci gaba da jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali a jihar Niger Najeriya. Wannan lamari dai ya sa a yanzu haka sama da kwanaki biyar kenan da babbar hanyar da ta haɗa Mina zuwa Kwantagora ta zarci zuwa birnin Kebbi da Sokoto har ma da ƙasar jamhuriyar Nijar ta rufe a sakamakon faɗuwar wasu manyan motoci. da suka rufe hanyar a daidai garin Zangeru, lamarin da ya sa alatilas ƙananan motoci suka koma bin kan hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin Kundu, lamarin da ke da matuƙar haɗari ga rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin masu ba da agaji domin ganin ƙananan motocin sun wuce ta kan hanyar jirgin ƙasa Muhammad Awal Kundu. ya ce lamarin fa akwai matuƙar tayar da hankali saboda haka akwai buƙatar sanya hannun gwamnati cikin gaggawa. To game da wannan hanyar gaskiya wanga al'amarin mun yi mu Allah godiya tunda ya bamu da lafiyar mu kuma ya bamu abin da zamu ci amma ya kamata gwamnati ta taimaka mana ta tallafa mana ta tallafa mana da wanga al'amarin. Ina ga inda jirgin ƙasa ke bi na motoci ke bi haka abin yake dama ko. Inda jirgin ƙasa ke bi motoci ke bi inda motoci ke bi ga hanyar su can gosilo ya hana motoci su wuce mota ta faɗi saboda ba hanya suna makalewa to shine aka samu gosilo silo motoci sun dawo suna bi hanyar jirgi mutane na wahala ga na ga yara da kawa ga ake tafiya ana nan to mu muna tallafa ma jama'a ne saboda a samu da rawala ka a samu rauni to shi a dalilin tsayawan wannan duk wanda ya zo muna kwantiyon wurin saboda ka a samu matsala raba ta kasa raba ta kasa sauke ta yawwa sauke ta a hankali Akasarin direbobi da na samu a daidai wannan lokaci da suke ƙoƙarin hawa kan hanyar jirgin ƙasan rayuwarsu tana cikin wani yanayi na ɓacin rai. Ɗaya daga cikinsu da na samu sa'a ya yi magana da ni a takaice. Na suna fa? Suna na David daga Kagara. To gashi ka makale nan zangeru kai ma, me za ka ce? Gaskiya abu ya zama wani babban aiki. jiya wani su abokan na sun fasa taya su kusa guda uku a nan wurin taya daya kuma ana sai da ta dubu arba'in ne a nan waje ba karamin wahala muke sha ba wallahi to me kiran ku ga gwamnati to muna kiran gwamnati ta yi abin da za ta yi da wuri da Allah to shugaban kungiyar direbobin tanka masu dakon mai daga kudancin Najeriya zuwa arewacin kasar a jihar Niger Comrade Faruku Kawo ya ce lamarin lalacewar hanyoyin mota a Najeriya akwai matukar tayar da hankali. So, matsalar hanya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Because yau in ka fito tun daga Lagos babu inda kake shakku kaman ka iso makwa. Da ka iso makwa duk wani lissafi da ka sani ya riga ya jagule maka. Yanzu wannan hanya ita kaɗai ce hanya ɗaya tilo wadda ta rage wadda in ka shigo makwa za ka zo bidda daga bidda ka zo lafai ka fito mina. Ita kaɗai ce ta rage mana yanzu a Niger State. Sannan in ka zo zungero ma daɗa masifa ta ƙaru da Da Da ana biyowa daga bida ka shigo cikin lemu ka bullo zungero yanzu ba wannan hanya ta riga ta mutu yanzu. mun eh. Ledan nan suna cewa hanyar nan ta gwamnatin tarayya ce kuma duk kusan hanyoyin ma haka suke faɗi. Kana ga wannan dalili ne koko? Wannan ba dalili ba ne Alhaji. Ai akwai hanyoyi wanda yake su na gwamnatin tarayya sannan kuma akwai hanyoyi na ita ainihin gwamnatin jiha. To ai in aka ce babu hanya yanzu wace hanya kenan muke da ita gaba ɗaya dukkan Niger State wace hanya muke da ita. Yanzu in ka ɗauka daga bakin makwakar ce kana bukatan kwanta gora can kan ma ta riga ta rufe gaba daya sarorin da aka yi biliyoyin kuɗi ne aka rasa wurin wannan ita automatical ta riga ta rushe babu ita daga nan ta gina in ka ce kana bukatan makera ita ma ta riga ta kulle babu ita kwata kwata ba hanya ba komi kamar rijiya wurin yake yanzu yau akwai gidajen mai da yake motoci suna hanya makale gidajen mai duk sun bushe ba mai yanzu muna neman motan ga sun shekaran da ana neman gas a kai shi kamfani wallahi ba a samu ba don motoci ba hanya ba inda ka je wannan abin in ya ci gaba masifa ce za ta ta karu Mustapha saboda ba maganan tankuna bane ko magana ce ta ƙasa gaba ɗaya duka. Da kwamishiniyar harkokin sufuri ta jihar Niger Hajiya Hadiza Idris Kuta ta ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakin magance wannan matsala domin kuwa a yanzu haka ma sun tura jami'ansu zuwa wannan yanki. Mu yanzu ma muke ji yanzu an je da crane din su din akwai cele da za a iya sa rashi dore ma ya janye wannan a wurin bari zan in sha organizing yaran nan. Jihar Neja dai ta daɗe tana fama da matsalar rashin kyawun hanyoyin mota da akasarinsu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne da a yanzu haka kusan kashi tamanin cikin ɗari na hanyoyin motan ba su cikin hayyacinsu. Shugaban ƙungiyar direbobin tankar Comrade Faruku Kawo ya yi bayani irin asarar da suke tabkawa a sakamakon lalacewar hanyoyin motar a Najeriya. Girma da muke Mustapha abin ya ɓaci. because yanzu dai in ka duba motan fetur kawai ana magana wurin miliyan hamsin da wani abu ne yanzu motan fetur gas kam shi ba a ko magana sai ya kai miliyan sittin da wani abu oh. to cikin wannan satin da ya wuce zuwa yanzu mun rasa mota sun yi goma sha wani abu sati guda kadai sati guda kacal daga bakin Friday da ta wuce zuwa Friday jiya mun rasa mota wallahi sun kai mota goma sha wani abu. Wayanda suka zube kayan ya zube warwas babu ci. Wata ta makale cikin rami an je a ja gaba ɗaya duka an faji tuniyar ɗin tanki ya fashe. Asarorin rayuka da dukiya da ake ai na abin ya yi yawa sosai. Sai dai ƙoƙarin jin ta bakin ma'aikatar sifiri ko ta ayyuka a Najeriya akan wannan lamari ya ci tura. Bincike da muka gudanar dai ya nuna akwai manyan garuruwa da babbar hanyar tafiyar motar da ta haɗa arewacin Najeriya zuwa Legas da sauran jihohin kudu maso yamma musamman garuruwan da ke tsakanin birnin Gwari zuwa Makwa da a yanzu haka sun tashi saboda manyan motocin dakon kaya sun daina bi waɗannan hanyoyi. a sakamakon lalacewarsu lamarin da masana suka ci ya taimaka wajen samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci a wannan yankin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin wakilin namu a jihar Mina yanzu a madadin wakilin namu a jihar neja mustapha nasiru batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba Ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya